daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. والله farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na yammaci. Zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sharhin wato sai sauran shirye-shiryen namu da suka hada da shirin ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan hakan mana ɗauke da shiri na musamman dangane da zagon ranar haihuwar wato fatima zahara alaiha salam daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya to waɗannan dai su ne shirye-shiryen da za mu kawo muku a cikin shirin muna wannan lokaci da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da ɗan koki masu zuwa lokaci na labaran duniya To da masu sauraro yanzu kuma ga kanan labaran. jagoran juyin juhar musulunci na iran ya ce duk da kalubalen da kasar ke fuskanta tana samun cigaba kuma tana kokari ta hanyar juriya da kuma tabbatar da adalci ga mutanenta ƙungiyar hamas ta yi allah wadda da isra'ila daga kausar murya kan gazawarta wajen cika alkawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar tsage wuta ta gaza karan farko shugaban kasar burkina faso kaftin ibrahim traore ya bayyana cewa kasarsa ta zama abin misali a duniya saboda sauyin da jama'a suka bukata tun lokacin da ya hau mulki yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas jagoran jun juhar musulunci na iran ayatollah sir hamenei ya ce duk da kalubale masu yawa da ake fama da su a faɗin ƙasar kasar ana samun ci gaba kuma ƙasar na ƙoƙari ta hanyar juriya da kuma tabbatar da adalci ga mutanenta matsalolin a faɗin ƙasar suna da yawa amma al'umma kowace rana suna nuna juriya kuma bisa yardar allah ƙasar tana samun ci gaba tana kuma ƙoƙari in shi shi jagoran ya bayyana hakan ne yau alhamis yayin da yake jawabi ga dubban jama'a a bikin tunawa da ranar haihuwar sai da fatima zahra alaihi salam a birnin tehran Ayatollah Khamenei ya taɓo wani ɓangare game da yakin farfaganda bayan harin watan Yuni da Isra'ila da Amurka suka kai wa Iran, wanda ya tilastawa makiya su tsakaita wuta. A yau bayan yakin da muka gani muna tsakiyar yakin farfaganda da kafofin watsa labarai na makiya in shi shi. Ya soki waɗanda ke ikirarin sake barkewar yaƙi yana mai cewa wasu suna ta ƙara nuna uh, yiwuwar sake gwamza yaƙi wasu kuma suna ƙara rubuta hakan da gangan don sanya mutane cikin rashin tabbas da damuwa amma da dar Allah ba za su yi nasara ba Ayatollah Khamenei ya ce burin makiya shine share tasiri manufofi da ra'ayoyin juyin halin musulunci tsawon shekaru azzalumai na duniya sun yi ƙoƙarin canza asalin addini tarihi da al'adu na ƙasar Iran amma juyin halin musulunci ya sa duk wannan ƙoƙarin bai yi amfani ba ƙasashen iran da kuma kazakistan sun sanya hannu kan yarjuni da dama na haɗin gwiwa a tsakaninsu a wani muhimmin mataki na ƙarfafa dangantaka a tsakani a wani biki da shugaban iran masu rufe da takwaransa na kazakistan kasim jomart tokavev suka halarta manyan jami'ar kasashen biyu sun rataba hannu kan takardun fahimtar juna goma sha hudu tsakanin su da suka shafi sufuri jigilar kayayyaki al'adu fannin shari'a kiwon lafiya da kuma haɗin gwiwar diplomasiya da kafofin watsa labarai shugabannin sun kuma sanya hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa da ke tabbatar da alkawarinsu na zurfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu an cimma wannan ne a yayin ziyarar da shugaban ƙasar iran ya kai a astana tare da rakkiyar wata babbar tawaga Mr. Pezeskian ya bayyana cewa yarjejeniyar sun nuna babban mataki kuma mai mahimmanci wajen karfafa dangantakar kasashen biyu. Ya bayyana kyakkyawan fata game da ƙudurin Tehran da Astana na haɓaka ciniki da zuba jari zuwa babban mataki. Shugaban na Iran ya jaddada mahimmancin da Iran ke baiwa dangantaka ta makwabtanta. Bayan ziyararsa zuwa kazakistan shugaban ƙasar ta Iran masu Pezeskian zai nufi ƙasar Turkmenistan inda za a gudanar da taron zaman lafiya na ƙasa da ƙasa tare da halartar shugabannin kasashe da dama ana sa kuma a yayin ziyartarsa a can turkmenistan zai gana da shugaban kasar rasha vladimir putin Ƙungiyar gwamnatin palestinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da Isra'ila da kausar murya kan gazawarta a wajen cika alkawarin da ta ɗauka a ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta Gaza. Abdul Jabbar Sa'id, mamba na ofishin siyasa na Hamas ya yi bayani na musamman kan tattaunawar da ake ci gaba da yi da masu shiga tsakani game da mataki na biyu na yarjejeniyar tsakaita wuta a wata hira da Quds News a ranar Laraba. Ya bayyana cewa dukkan bangarorin da abin ya shafa sun yarda cewa gwamnatin Isra'ila bata cika mafi yawan jawabai nata ba a matakin farko. Sa'id ya kuka da cewa a lokacin matakin farko na tsakaita wuta, Isra'ila ta ci gaba da kashe fararen hular Falastinawa ciki har da yara, mata da kuma wato a Gaza. ta kuma aza tambayar cewa ta yaya zai yiwu a matsa zuwa mataki na biyu na tsakaita wuta lokacin da isra'ila ba ta cika alkawarin da ta ɗauka a mataki na farko ba sai da ya ƙara da cewa yayin da hamas ke shirye ta tattauna batun kwance ɗamara dole ne a yi hakan a cikin tsarin da ke girmama hakkokin falastinawa yana mai jaddada cewa idan babu gwamnatin falastinawa ta gaske babu wanda zai miƙa makamansa ba tare da ya karbi komai ba a ƙarshe ya tabbatar da cewa hamas za ta ci gaba da tattaunawa da masu shiga tsakani game da halin da ake ciki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CDAO ta amince da wasu sauye-sauye da nufin rage tsadar tafiye-tafiyen jirgin sama a tsakanin ƙasashe mambobinta. a cikin wata sanarwa da ta fitar a nan laraba hukumar ecowas ta sanar cewa shugabannin kasashe da gwamnatoci a taron su a abuja sun amince da wata manufa ta kawar da harajin sufurin jiragen sama da kuma rage kuɗin tikitin jirgin sama da kashi 25 cikin 100 wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2026 hukumar ta bayyana cewa wannan matakin ya biyo bayan shekaru da dama na koma baya a fannin sufurin jiragen sama a yammacin afirka galibi saboda yawan haraji wanda ke hana buƙatar tafiye-tafiye da kuma raunana jarin da ake zubawa a fannin tafiye-tafiye na jiragen sama nazarin da ecowas da tare afirka da ƙungiyar jiragen sama ta afirka afra da ƙungiyar safarin jiragen sama ta duniya iata suka gudanar sun nuna cewa yawancin wato yammacin afirka ya kasance ɗaya daga cikin yankuna mafi tsada don tafiye-tafiyen jiragen sama inda fasinjoji wani lokacin ke biyan har zuwa caji 66 daban-daban yayin da kamfanonin jiragen sama ke fuskantar kudade daban-daban ecowas ta yi gargaɗin cewa hawan farashin jiragen sama na hana tafiye-tafiyen fasinjoji rage yawan buɗe ido kawo cikas ga ciniki da kuma lalata ajandarta ta 'yancin zirga-zirga da haɗewar yankuna. a cewar sanarwar amincewa da dokar na da nufin magance waɗannan ƙalubalen da kuma daidaita yankin da ka'idodin shirgan sama na duniya ƙungiyar ta jaddada cewa ya kamata waɗannan gyare-gyare su taimaka wajen rage farashin tikiti ƙara yawan fasinjoji ƙarfafa kamfanonin jiragen sama na yankin bunƙasa ayyukan filayen jiragen sama da kuma samar da ƙarin damammaki na tattalin arziki ga al'umman da ke karɓar buƙatun. Shugaban kasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya bayyana cewa kasarsa ta zama abin misali a duniya saboda sauyin da jama'a suka bukata tun lokacin da ya hawo mulki a shekarar 2022. Domin cimma cikakken 'yancin kai ya zama dole a bi juyin juyi hali in ji shi a wani jawabi ta gidan talabijin a jajibirin cika shekaru 65 na samun 'yancin kai na kasar. Burkina Faso a yau ta zama misali abin koyi kuma tana kan hanya mai daidaiciya duniya na kallon mu kuma ba mu ba mu da wani zaɓi illa mu yi nasara in ji Traore a fannin yaƙi da ta'addanci shugaban ƙasar ta Burkina Faso ya dage cewa sojojin ƙasar sun kaddamar da harare masu ƙarfi a cikin shekarar da ta gabata a yankunan da da suke a ƙarƙashin mayakan da ke kirari da sunan jihadi an kwance an kwace yankuna da dama a cikin wata guda inda sojoji suka kafa sansanoninsu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. thank To Marila masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zan barku da sauran shirin namu suna nan da suka hada da shirin ko kun san da shiri na musamman kan zagoranar haihuwar Fatima Zahra alaiha salam sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau da haka ne zan ce da ku a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan da sani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru tamanin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan disamba na shekara ta alif ɗaya tara talatin da bakwai ƙasar italiya ta fice daga majalisar ƙasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations an kama majalisar ne a shekara ta alif ɗaya tara da ashirin don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ƙasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin ƙasar amurka ta ke shiga cikin wannan majalisa wanda rashin shigar amurka a cikin wannan majalisa ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashen duniya masu tasiri hakan kuma ya sanya majalisar ta kasa magance matsaloli na tsaro waɗanda suke tasowa a ƙasashen duniya a lokacin saboda haka ne ƙasar italiya wadda take kawance da ƙasar jamus a lokacin ta fice daga cikin wannan majalisa bayan kuma an fara yakin duniya na biyu da ƙarshe dai ban yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshen aikin ta sannan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations ta yanzu masu saurare ko kusan cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau 11 ga watan satumban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa wannan hukuma ne don kulawa da ƙananan yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta faɗaɗa ayyukan nata zuwa tallafa wa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a faɗin duniya matuƙar dai sar da gasken waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma ya zuwa yanzu ta sami nasarori masu tarin yawa a ayyukanta. masu saurare ko kun san cewa ranar goma sha ga watan disamba ita ce ranar ƙasa sannan kuma ranar da aka ayyana jamhuriya a ƙasar burkina faso wadda take yammacin nahiyar afirka yankin yammacin nahiyar afirka yana daga cikin yankuna da mutane suke rayuwa tun tsawon zamuna kamar yadda kuma ƙasar burkina faso da al'ummar ta suke rayuwa a wannan yanki kuma an fara kafa tsari na tafiyarwa a cikin yankin burkina tun a cikin karni na goma sha ɗaya miladiyya bisa bayanai na tarihi wannan lamarin da ya ci gaba har zuwa tsakiyar karni na goma sha tara lokacin da turan mulkin mallaka na faransa su kwace iko da wannan yanki halayya ta rashin imani da zalunci da rashin mutunta dan adam suna daga cikin halaye na turan mulkin mallaka wanda kuma hakan ya sa yawancin mutane a wasu kasashe na yammacin nahiyar afirka suka yi ƙaura daga yankunan su zuwa wasu yankuna na daban a karni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka su raba yankin da suke mame da shi a yammacin nahiyar afirka zuwa kasashe daban-daban wanda suka hada da ivory coast mali niger amma bayan shekaru goma sha biyar wato shekara ta 1947 an sake haɗe yankuna waɗanda aka raba sannan kuma an kafa ofa volta a shekarar 1958 wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta sannan kuma bayan shekaru biyu ranar biyar ga watan agustan shekara ta 1960 ta samu 'yancin kai kuma ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya bayan samun 'yancin kai ofa volta ta sha fuskantar jin mulki a lokuta daban-daban har zuwa ranar 4 ga watan agustan shekarar ta 1983 inda thomas sankara ya hau kan karagan mulkin kasar bayan wani juyin mulki sannan kuma aka aiwatar da sauye-sauye da kuma yin gyare-gyare a cikin al'amuran tafiyarwa na kasar sannan kuma ya canza sunan kasar daga upper volta zuwa burkina faso masu rare ko kun san cewa shekaru 747 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn farah shibili marubucin wakoki kuma masanin hadisi a karni na bakwai bayan hijira an haife shi a garin seville a tsohon dollar andalus wato a kudancin spain ta yau sannan kuma sojin spain sun kama shi a lokacin da suka mame birnin bayan wani lokaci ya tsere daga daurin zaman talala ya tafi zuwa kasar masar a kasar masar ne ibn farah ya samu ta goma shi daga mashahuran malamai na birnin alkahira bayan wani lokaci kuma ya tafi damascus na ƙasar syria inda ya ci gaba da karatukansa a can sannan kuma ibn faraha shibidi ya koyar a birnin damascus a matsayin malami mai bayar da ilimi a fannin hadisi sannan kuma da yawa daga cikin ɗalibansa sun amfana matuƙa da ilmominsa wannan fitaccen malamin addinin musulunci ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa a bangaren rubutun adabi da kuma hadisi kamar da kuma ya yi wasu rubuce-rubuce a bangaren ilimin aruli. what? bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka mu da saduwa a cikin shiri na musamman kan haihuwar fatimatu zahra salamullah alaiha diyar manzon allah manzon tsira muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ta al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haihuwar shugaban Mata aljanna mahaifiyar tsarkakakkun limamai daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin amintoci da muke da su za mu yi magana a abin da ya sawwaka kan haihuwarta matsayinta a wajen Allah da kuma aurenta da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. الحسين فدك دنيا وما ضمت عوالمنا الجميع فيا أم الحسين فدك دنيا وما ضمت عوالمنا الجميع To da farko an haifi Fatima a Zahra salamullahi alaiha ne a ranar Juma'a ashirin ga watan jama'a Thani shekaru biyar bayan aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi. Bayan haihuwarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amshi wato iyarta da farin ciki da kuma amincewa ya kuma sanya mata suna Fatima. An haife ta kuma ta tashi a gidan annabci ta sami tarbiyya a ƙarƙashin inuwar annabci da kuma manzanci don haka ta tashi da kyakkyawan halaye da ɗabi'u abin yabo irin na annabawa fatima salamullahi alaiha tana da sunaye da kuma laƙuba masu yawa imam sadiq alaihi salam yana faɗa kamar yadda ya zo cikin littafi mai suna amali na suduk a shafi na 688 cewa fatima tana da sunaye tara a wajen allah mai girma da ɗaukaka akwai fatima siddiqa mubaraka tahira zakiya radiya maradiya wa muhaddatha da kuma zahra kowanne daga cikin wa'annan sunaye yana da ma'ana ko kuma sifa wacce ta siffantu da shi ibnu kathir ya kawo cikin littafinsa albidaya wa nihaya jus'i na biyar shafi na 267 yana cewa a lokacin haihuwarta ya karato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khadiza salamullahi alaiha yana cewa ya ke Khadiza ga Jibrilu nan yana mani bushara kan cewa mace ce zaki haihu kuma cewa tsarkakekkiya ce zaɓaɓɓiya sannan Allah zai sanya zuriyata a cikinta sannan daga cikin zuriyata akwai shugabanni na wannan al'umman zai sanya su khalifofi a bayan ƙasa bayan yankewar wahayi da haka khadiza ta haife ta mai tsarki tsarkakakkiya ya zo a cikin littafin amali shafi 570 manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na sanya wa ɗiyata suna fatima ne don allah ya kubutar da ita da zuriyarta daga wuta idan kuma mun koma kama matsayinta a wajen allah da kuma wajen mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa don irin kusanci da ke tsakaninta da mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ita ruhi na ne wato ta ɗauki halayensa da ɗabi'unsa kamar yadda ta yi kama da shi a halittarsa. hakim ya kawo a cikin littafinsa mustadrak as-sahihaini juz'i na hudu shafi na 270 daga umul mu'minina aisha tana cewa banga wanda ya fi kama da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a rashin magana da kuma kyauta ba fiye da fatima yarsa a tsayuwarsu da kuma zamansu ya kasance idan ta shigo wajensa yakan miƙe ya yi maraba da ita ya zaunar da ita a wurin zamansa haka ma idan annabi sallallahu alaihi wa ya shiga wajenta ta kan miƙe daga wajen zamanta ta yi maraba da shi ta zaunar da shi wajen zamanta wannan girmama juna da ke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma ɗirarsa Fatima salamullah alaiha ya fi ƙarfin dangantaka tsakanin mahaifi da ɗiyarsa matsayin da kowannensu yake da shi a wajen ubangiji shine asasin wannan girmamawa malaman sira sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam in zai fita daga madina zuwa wata tafiya ko yaƙi mutum na ƙarshe da zai yi bankwana da shi ita ce fatima salamullahi alaiha haka ma idan ya dawo daga tafiya ko yaƙi mutum na farko da zai ziyarta ita ce fatima salamullahi alaiha hakim annishaburi ya kawo cikin littafinsa al mustakrak a sahihaini wato jus'i na uku shafi na 185 yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da falaral fatima salamullahi alaiha yana cewa shugabannin matan aljanna hudu ne maryam ‘yar imrana fatima ɗiyar muhammad khadija ɗiyar huwaila da kuma asiya matar fir'auna Allah kai dubin ka da dubin salami saman zo Muhammadu wanda ka bai a alal mukami da ahalu baiti yayan sayyadina Ali imami su ƙaunar ma wacce dan ita nai wannan ne zami wannan ne zami suyuɗi ya kawo a cikin littafinsa Addurrul Mansur juz'i na biyar shafi na 218 daga Aisha da Sa'ad ɗan Maliku da kuma Ibnu Abbas suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka yi Isra'i da ni yake cewa wato a lokacin da aka yi Isra'i da ni na shiga aljanna na ga wata itaciya daga cikin itatuwan aljanna ban ga wacce ta fi kyawu da hasken ganye da kuma daɗin ‘ya'ya kamar ta ba, sai na cire ɗanta wato na ci, wannan ne ya zama nutufi don haka, duk sanda na yi shauƙin ƙanshin aljanna na kan sansani ƙanshin Fatima salamullahi alaiha a wani ƙauli yana cewa ita hurul ini ce, amma a sifar mutum. duk sanda na yi shauƙin aljanna na kan sinsini ƙanshinta idan mun lura da wa'annan hadisai muna iya fahimtar cewa an haife ta salamullahi alaiha bayan annabci don manzon Allah sallallahu alaihi wa ya je Isra'i ne a cikin shekara ta uku bayan fara annabci a mafi rinjayen zance. Yana daga cikin falalarta salamullahi alaiha kamar yadda ya zo a cikin Ibnul magazali wanda ya karɓo daga Asma'a bintu Umais tana cewa na ga lokacin da fatima salamullah alaiha ta haifi wasu daga cikin 'ya'yanta ba tare da an ga jini a wajenta ba sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce mani ya ke asma lallai an halici fatima hurul in a cikin sifar mutum a cikin wata ruwaya yana ce mata shin baki san cewa ɗiyata mai tsarki ce tsarkakakkiya ba ba a ganin jinin haila ko na biki a wajenta kamar yadda so cikin zaha'irul okba kenan ɗabari ya kawo a cikin littafinsa ar-riyadun nadira juz'i na uku shafi na 172 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗawa Ali ibn Abi Talib alaihi salam cewa an baka abubuwa uku wanda ba wanda yake da su hatta ni kaina kana da suruki irina bani da irinsa kana da mata siddiƙa ɗiyata ba a bani irinta ba kuma an baka alhassan da hussain daga tsatsonka ba a bani irinsu ba sai dai dukkaninku daga gare ni ne ni kuma daga gare ku ne. matsayinta cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da dama Fatima salamullahi alaiha ta tashi a gaban mahaifinta da mahaifiyarta a lokacin da suke cikin takurawa na shugabannin ƙurayshawa a makka tana tare da mahaifinta a lokacin da ƙurayshawa suka ƙaurace masu na tsawon shekaru uku a wani wuri da ake kira shi'ib abi talib a makka sannan bayan an kawo ƙarshen ƙauracewar da kaɗan ne ta rasa mahaifiyarta Khadija salamullahi alaiha wato a shekara ta goma bayan fara annabci. Duk tare da ƙarancin shekarunta salamullahi alaiha ta kasance kamar mahaifiya ga mahaifinta wajen tausaya masa da kuma yi masa hidima ko kuma hidimomi har yana kiranta ummu abiha wato mai tausayawa da kuma hidima wa mahaifinta kamar mahaifinsa banda baiwa da kuma matsayin da take da shi a wajen ubangiji mazan allah sallallahu alaihi wa sallam ya himmatu wajen tarbiyyantar da ita da kuma ilmantar da ita don haka ne ma ta kasance mai yawan ilimi da kuma sanin allah babu cikin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kai ta matsayi a wajen sa ko kuma a wajen Allah ta'ala ta kasance tana karantar da mata a gidanta. fatima salamullah alaiha ba ta sami matsayin da ta samu ba don ita diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaɗai ba sai dai Allah ne ya zaɓe ta ya ɗaukaka ta kan sauran mata daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta wannan a bayyane yake daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda baya zance bisa son zuciyarsa da wannan dalili ne Allah ta'ala ya keɓance ta tare da mahaifinta da mijinta da 'ya'yanta ya tsarkaka su daga zunubi da kuma kurakurai ya sanya ta cikin wa'anda manzan Allah ya fito da su don yin mubahala ko kuma la'ananneniya da nasaran Najaran ya sanya ta cikin waɗanda suke ciyarwa don neman yardan Allah ya yabe su ya kuma yi masu alkawalin aljanna da ni'imomin da ke cikinta sannan Allah ya sanya ita ce alkawthar wacce da ita ce Allah ya wanzar da zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya samar da shugabannin wannan al'umma har ranar kiyama daga cikin zuriyarta sannan Allah ta'ala ya wajabta sonta a cikin alkur'ani mai girma don ita ce na farko daga cikin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai kuma za mu takaita da hadisai guda biyu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatimatu wata tsoka ce daga gare ni wanda ya fusata ta ya fusata ni. Inna wannan hadisin ya tabbatar da tsarkinta kamar yadda aya alkur'ani ta tsarkake wasu su biyar wato ma'abuta mayafi a wani hadisi yake cewa lallai allah yana yarda da yardar fatima kuma yana fushi da fushinta dangane da aurenta kuma malaman tarihi sun yi saɓani kan lokacin da ta yi aure kamar yadda suka yi saɓani kan lokacin haihuwarta amma mafi rinjayen zance wato sun tsaya kan cewa zahra salamullahi alaiha ta yi aure ne tana 'yar shekara goma sha biyu a duniya sabbai da dama sun je gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don neman aurenta amma a duk lokacin da suka zo yakan ce masu lamarin aurenta yana hannun ubangiji yana jiran umarninsa wannan ya nuna irin matsayin da take da shi a wajen allah da kuma shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam Chak Tusi ya ruwaito hadisi daga Addahak ibn Mazahim yana cewa naji Aliyu dan Abi Talib salam yana cewa Abubakar da Umar sun zo mani suna ce da ni ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka yi masa maganar auren Fatima sai na je a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ganni sai yayi dariya yana cewa Me ya zo da kai ne baban Hassan, menene bukatarka? Ya ce, sai na bayyana masa kusanci na a gare shi da daɗewa na cikin musulunci da kuma jihadi na a kan tafarkin Allah. Sai ya ce, ka yi gaskiya ya Aliyu, kuma ka fi abin da ka ambata. Sai na ce, ya manzan Allah, kana iya auren mani da Fatima? Sai ya ce, ya Aliyu, Lallai wasu mazaje sun ambace ta kafin zuwanka. amma da na gaya mata sai na ga rashin yadda a fuskanta ka saurara mani na ɗan wani lokaci zan je mata in faɗa mata sai ya ce mata ya fatima sai ta ce amsa kiranka amsa kiranka ya manzon allah menene buƙatarka sai ya ce lalle aliyu ɗan abi talib wanda kika sani wato kika san kusancinsa da ɗaukakarsa da kuma daɗewarsa da kuma musuluncinsa kuma lalle na roƙi ubangiji da ya auren maki mafi alkhairin halittunsa kuma mafi soyuwansu a gare shi ya zo ya ambace ki me kike gani sai ta yi shiru bata juya fuskanta ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ga ta ɗaure fuskanta ba sai tashi yana cewa Allahu akbar shirunta yardarta ne daga nan sai mala'ika jibril ya zo masa yana cewa ya muhammad ka aurar da ita ga aliyu ɗan abi talib salam lallai allah ya yarda masa ita kuma ya yarda mata shi لسناها الحسن ببهاها الكون تباها يرضى الله dailami ya kawo cikin littafinsa alfirdaus jus'i na biyu shafi na ɗari da saba'in yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ba a halicci aliyu ba da fatima ba ta da kufu'e wato wanda ya cincinci aurenta a wani hadisin yana cewa lallai na aurar da ke ga wanda ya riga kowa shiga musulunci cikin al'ummata ya kuma fi ilimi daga cikinsu ya fi kowannensu wato dauriya kamar yadda ya zo cikin mustadrak ahmad jus'i na biyar shafi na 26 manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ita ga aliyu alaihi salam kan sadaki dinari da tamanin. a cikin wannan aure mai albarka allah ya arzusa su da 'ya'ya masu daraja a wajen allah limamai kuma shugabannin samarin aljanna imam hassan da hussein alaihi salam sai kuma zainab da kuma umu kulcin da kuma Mohsin wanda ta yi barinsa kafin shahadarta. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wa'anda za su ceta a ranar ƙiyama, Masu sauraro a nan kuma za mu dakata don ƙurewar lokaci sai wani lokaci idan Allah ya kai mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Fatima 'yar gidan si bismillahir rahmanir assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga karshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da atisayin soje na sojojin ƙasar iran da wasu ƙawayenta wanda aka bashi suna muhammad naziri ɗaya daga cikin komandojin sojojin irgc ko kuma dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sashen sojojin ruwa wanda ya yi shahada a shekara ta 2016 rahotanni daga sashen sojojin ruwa na dakarun kare juyin juhali musulunci nan ƙasar iran sun bayyana cewa an gudanar da atisayen sojojin ruwa ne a ruwayen tekun farisa wanda suka hada da mashigar ruwa ta hormuz tekun oman da tsibirin abu musa tumbu babba da tumbu karami har ilayo da tsibirin siri rahoton ya kara da cewa a lokacin da aka fara atisayen da akwai jiragen ruwan yakin amurka a wasu daga cikin yankuna da aka shirya gudanar da atisayen don haka rundunar irgc bangaren dakarun ruwa wato navy sun ba wa wa'annan jiragen ruwan amurka umarnin su fice daga yankin don za a fara atisayen soji a cikin su wannan umarnin da sun ba da ita ne ta hanyar kayakin sadarwa na jiragen ruwan yaƙi wa'anda jiragen yaƙin amurka suke amfani da su ba tare da wata wata ba dai amurka ta fidda sojojinta da jirgi ko kuma jiragen yakin ta da suke cikin yankin sannan aka fara atisayin har aka kammala ba tare da wata matsala ba labarin ya kara da cewa an yi amfani da makamai wa'anda aka inganta karfinsu da kayakin aiki na zamani wa'anda suka hada da tsarin makamai masu linzami na navad majid da masak tare da amfani da tsarin sarrafa su na kayakin lantarki daga nesa waɗannan kayakin yaƙi masu amfani da lantarki an ɗora su ne akan manhajan ƙirƙirarren fasaha wato ai suka kuma yi aiki kamar yadda ya dace inda suka gano bararsu a sararin samaniyar ruwa da kuma na kan ruwa da cikinsa suka su ba tare da kuskure ba manufar atisayen dai ita ce wato baje kolin ƙarfin soje na dakarun ruwan irgc da kuma sabbin makamai da kuma fasahan yaƙi da suka samu na kai hare-hare da kuma kariya daga makiya har ila yau da tabbatar da ingancin makaman dakarun daban-daban kama daga masu linzami zuwa wa'anda ake sarrafa su daga nesa wato drones da ayyukan leƙen asiri amma dukkaninsu ƙarƙashin manhajan ƙirƙirar fasaha wato ai wa'anda suka gudanar da atisayin dai sun tabbatar da cewa wannan atisayin sakon zaman lafiya ne ga dukkanin kasashe makwabta da kuma na yankin sannan sakon gargadi ne ga dukkanin makiya wanda suke barazana ga ƙasar iran ko kuma dai yankin asiya ta kudu har ila yau da kuma nuna wa duniya irin karfin sojin da jimhuriyar musulunci ta iran take da shi a wannan fagen don haka atisayin ya zama wani sulke ga ƙasar ya kuma kasance jan kunne ga dukkan wanda yake tunanin takalar ƙasar iran da yaƙi a wani labarin kuma a cikin makon da ya gabata ne dai dakarun na irgc ɓangaren sojojin ƙasa da na wasu ƙasashen yankin suka gudanar da atisayen soje wanda suka ba wa suna sahan 2025 da nufin nuna dabarbarun yaƙi da yaƙar 'yan ta'adda a ko'ina suke a ƙasar da kuma yankin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran da kasashen da suka gudanar da wannan atisayin sun gudanar da rawar daji daban-daban tare wanda kuma ya kamata a ce ya isa kunnen 'yan ta'adda da masu goyon bansu kan cewa za a niƙa su da ƙarfi a duk lokacin da suka kuskura suka kaiwa ƙasar iran ko ƙasashen da suke tare da ita a wannan atisayin hare-hare har ila yau atisayin na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashe da dama don haka yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ayyukan ta'addanci zai kasance na haɗin gwiwa ne tsakanin ƙasashen atisayin sahan 2025 an aiwatar da shi ne don fuskantar ayyukan ta'addanci wanda rundunar imam zaman a jalalau ta'ala yau sharif ƙarƙashin dakarun irgc ya jagoranta wanda kuma ya hada kasar iran da wasu kasashe tara a yankin kuma sun hada da kasashen belarus india kazakistan china kirgizistan pakistan rasha tajikistan da kuma uzbekistan waɗannan ƙasashe har ila yau da ƙasar iran membobi ne a ƙungiyar shanghai cooperation organization wacce take gudanar da atisayin da ta saba gudanarwa a kowace shekara a ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar brigadier general vali madani kwamandan atisayin sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci ya bayyana cewa ana gudanar da wannan atisayin ne tare da ɗaukar cewa 'yan ta'adda suna da wani karfin a zo a gani don haka mun yi amfani da kayayyakin aiki masu inganci wa'anda kuma suka dace don yakar 'yan ta'adda wa'anda suke da karfin da muka zayyana don hana su zuwa kusa da kan iyakokin ƙasashenmu ballantana su sami damar kaddamar da ayyukan ta'addanci in ji shi madani ya ce muna da kayayyakin aiki na zamani kuma tawagogin sojojinmu masu yaƙi da ayyukan ta'addanci sun taka rawar a zo a gani a cikin wannan atisayin ya ce an tsara atisayin tare da ƙaddara cewa 'yan ta'adda suna da ƙarfin da muka zayyana inda muka yi amfani da jiragen sama wa'anda ke sarrafa su daga nesa wato samfura daban-daban wanda kuma suke iya ayyuka daban-daban a atisayen daga ciki ya hada wasu jiragen lake asiri wa'anda ake kira macro uav muka yi amfani da su kuma sun yi aiki mai kyau a wannan atisayen sannan mun yi amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu wanda suka kai hare-hare suka kuma lalata maɓoyar 'yan ta'adda kamar yadda muka tsara a atisayen an gudanar da ɓangare mai yawa na atisayen tare da ƙasashe tara membobi a ƙungiyar shanghai corporation organization a yayin da dakarun irgc sun aiwatar da wani ɓangaren sa su kaɗai a farkon atisayen sahan 2025 na yaƙi da ayyukan ta'addanci babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta fuskanci dukkanin wata barazana ta ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar da kuma yankin tare da haɗin kai da wannan ƙasashe na shanghai cooperation organization wato sco a takaice don kyautata tsaron yankin da ma duniya daga ayyukan ta'addanci manjo janar muhammad pakpo ya yi maraba da sojojin manya-manyan kasashen sco da suka zo kasar iran don halartar wannan atisayin ya kuma bayyana halartar su rawar dajin a matsayin wata hanya ta ƙarfafa zumunta da ƙasar iran da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar don yaƙar ayyukan ta'addanci kwamandan sojojin ya ƙara da cewa 'yan ta'adda ba su san iyakar ƙasashe ba don haka yaƙarsu sai da haɗin kai tsakanin ƙasashen ƙungiyar sco gaba ɗaya musayar bayanai tsakanin ƙasashen da horo na musamman don gano 'yan ta'adda da kuma wargaza su kafin su aiwatar da shi janar pakpo ya ce rundunar irgc tana da ƙwarewa a ayyukan yakar 'yan ta'adda a ciki da wajen ƙasar iran a cikin 'yan shekarun da suka gabata ya ce 'yan ta'adda kama daga masu kafirta musulmi da 'yan tawaye ko kuma wa'anda suke samun goyon bayan ƙasashen waje ko kuma wanda suke goyon bayan ƙasashen waje ƙasar iran tana da ƙwarewa wajen yaƙar su ya ce saboda haka rundunar irgc a shirye take ta gabatar da wannan ƙwarewar da take da shi zuwa wa'annan ƙasashe makwabta daga ƙarshe dai babban kwamandan rundunar irgc ya ce a daidai lokacin da ake yakin kwanaki goma sha biyu iran ta sami nutsuwa a cikin gida wanda ya kai ga ta yi ƙoƙarin ci gaba da samun nutsuwa hatta ƙasashen yankin don zaman lafiya da nutsuwa a yankin yana tare da nutsuwa na cikin gida har ila yau a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta aike da jiragen ruwan yaƙi masu suna sahan da kuma kurdistan zuwa ruwayen ƙasa da ƙasa saboda taimakawa ayyukan tsaro a cikin yankuna daban-daban a duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa jiragen yakin za su taimaka wa jiragen dakon kaya musamman man fetur na kasar iran wucewa a cikin nutsuwa a dukkanin tekunan da ake samun matsalolin tsaro a yankin ko kuma dai a wasu yankuna rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa a halin yanzu dai wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar iran suna aikin taimakawa harkokin tsaro a wurare daban-daban a duniya ya ce adadin ma'aikata daban-daban a cikin wannan jirage guda biyu sun kai ɗari kuma suna ayyuka daban-daban na kyautata tsaron zirga-zirgar jiragen kasuwanci da na wasu sassa wucewa cikin nutsuwa a cikin manya-manyan ruwayen yankunan asiya ta kudu da kuma wasu wurare irani ya kara da cewa jirgin yakin sahan yana da kayakin aiki na zamani sannan kasancewar kurdistan kusa da shi zai kyautata tsaro mai yawa a ayyukansu ya ce jiragen yakin ruwa na ƙasar iran sun kaddamar da abubuwa masu inganci kuma masu juriya da dadewa a cikin aikin tsaro a cikin ruwa wanda zai tabbatar da tsaro mai ɗorewa a cikin ruwa ko menene zurfinsu a duniya ya ce a ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran wato navy suka karbi jirgin yakin kurdistan daga kamfanin kera shi sannan suka gabatar da sahan ga sojojin bayan da ya sami matsala har ya nutse a cikin ruwa a tashar jiragen ruwa na bandar abbas a baya bayan an masa gyare-gyare sai kuma labarinmu na ƙarshe wanda yake cewa falasɗinawa a gaza da kuma sansanin ɗan gudun hijiransu mafi girma da ke kudancin ƙasar lebanon suna murna da kashe shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda wacce hamci ƙasar isra'ila ta dasa a cikin falastinawa yana kai wa hamci ƙasar isra'ila labaran falastinawa mai suna yasir abu shabab kafafen yada labaran falastinawa sun ba da labarin kisan yasir abu shabab ne a daidai lokacin da yahudawan suke ƙoƙarin kutsawa cikin gaza tare da taimakonsa a matsayin mai leƙen asiri wa haramtacce ƙasar labarin ya ƙara da cewa bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 yahudawan suka ƙarfafa aikin leƙe asiri a cikin falasinawa a gaza kuma a halin yanzu 'yan leƙen asirin yahudawa cikin falasinawa su suka taimaka mata don ƙara lalacewa yanayin rayuwar da falasinawa suke ciki a gaza wasu majiyoyi sun bayyana cewa dakarun hamas ne dai suka halaka yasir abu shabab bayan da suka gano maɓuyarsa. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.